wannan aiki ne musamman don zuwa ganawa da wani kuma ganawar da za ka yi kana so ka gaya masa wani abu da kake so ya karba ya yadda ko kuma interview na aiki yin biyu a lura ba kaɗai interview ba ganawa da wani za ka je ka gaya masa cewa kana so a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya karba ta yi a ma'aikatan ku ina so zan je hutu ina so zan je gari kaza ina so a bani dama in yi kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza an fahimta a wurin mahaifinka ne zaka ina so baba a sai min fili ina so a sai min gida ina so a biya mun maka ina so a min kaza kaza kaza kake so ka je ka gana da shi ma mata ce za ta gana da mijinta kan wasu muhimman abubuwa da take so ya mata ina so ka yi min kaza ko ina so za a min kaza ina so za a min kaza to dai za ka gana da wani ko kuma a'a za ka je neman aiki za ka je interview za a tattauna da kai a kan aikin da za a baka interview dai ko interview na wurin aiki ko na makaranta ko na iri to ana yin wannan aiki insha Allah da farko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala bayan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko za a karanta suratul fatihi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ah, kafa ɗaya tun daga farko har ƙarshe ba wai iya nan ayan ba a tun daga farkon suran har ƙarshe za a karanta ta kafa ɗaya sannan sai kai wuri din da amr am da yudabbirul am za ka yi shi talatin da uku sai kuma wuri da rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa mu khala sidqin wa alli min ladunka sultanan nasira kafa arba'in rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa mu khala sidqin wa alli min ladunka sultanan nasira kafa arba'in sai kuma karanta wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda sai karanta kafa talatin da uku adadin jalla kenan idan ka gama karantawa sai ka tafi wajen gana wadda za ka yi da wanda za ku gana ka bijira masa wasu abubuwa da kake so ya karɓa ya yadda ya amince ko kuma ka tafi intabiyu, insha Allah ta'ala za a yi nasara Allah ya dace da mu da ijaba a dukkan ayyukan mu ya biya mana bukatun mu bukatun wasu su ci bukatun su gurin mu Allah ya biya dukkan musulmi baki daya amin ya rabbi ma